hanya madaidaiciya. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin at wa ashabihi al-muntajabin masu kallamu masu girma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah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 muna tare da malam yanzu haka a cikin wannan studio a karmakalla assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to da fatan malam ya iso lafiya alhamdulillah malam jamilu masha Allah alhamdulillah a karmakalla ina iya cewa kenan kai tsaye ba tare da na tsawaita ba a kusan mun kwana ne inda kuke magana dangane da abin da shafi shimfiɗa dangane da batun riƙe hannu a sallah wato kenan ashirin da ya gabata don haka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 الموسي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الهاشمي المسدد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم, اللهم صل على, على محمد, محمد وآل محمد, محمد وعجل فرجهم, فرجهم. ‘yan uwan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullah so alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya sake dawo da mu a wannan mahalli a wannan wuri mai tarin albarka na gidan tv alwulaya hausa a inda muke gabatar da shi wannan shiri mai suna hanya madaidaiciya a ƙarƙashin wannan shiri muna maudu'u ne ka abin da ya shafi wato rike hannu a sallah kafin na shiga cikin eh, samim ko kuma shi maudu'u din walalan dan yi ma wato yan uwa musamman waɗanda suke yan eh, uwa na harka islamiyya ka abin da ya shafi wato eh, yanayi da muke ciki na wato rashin lafiya ta jagoran mu sai ibrahim yakub al-zakzaki hafizahullah ah, muna yi ma 'yan uwanmu wato bangajiya da irin wato hoɓasa da suke ta yi mm. na kai da komo na abin da ya shafi wato eh, duk hanyoyi da shari'a da kuma hankali suka hukunta zaga cewa 'yan uwa alhamdulillah bakin gwargwadon hali sun kiyaye kuma suna bin waɗannan hanyoyi ɗin to alhamdulillah wannan muna alfahari da wannan kuma muna alfahari ta wannan karantarwa ta su malam hafizahullah Mm. da suka koya mana irin waɗannan wato ta'amuli da in an kai mutum wato irin kura har zuwa mai ake cewa an kai shi a bango mm. amma duk da haka ya ɗauki wato mataki na hankali da kuma na shari'a saboda kenan muna yi yan uwa sosai wato eh, jinjina ta musamman da wannan ban kokari ko in ce namijin kokari da suke ta nunawa insha Allahu muna yi muku bishara da cewa ah, nasara tana kusa illa iyaka abin da kuke ci gaba da yi ku dage na addu'o'i da kuma fitawa da ake don a nuna wato rashin eh, jan daɗi da shi abin da ake mana ake na zalunci eh, kira kuma na ƙarshe wa Allah ya zama mun dan ishara akan cewa tunda kun san muna da maƙiya gaba da baya mm. kuma ko da yaushe mutum ba wani kwanciyar hankali gare shi zai iya yiwuwa ko irin wani lokaci ne a kawo mutum hari ko a kama sa ko a kashe shi ko abin da ya kama da haka haka ne to yana da muhimmancin gaske zaman to mutum eh, abubuwan da suke lawazim na tafiya ko na haduwa da Allah subhanahu wataala ya zaman to ko da yaushe yana tare da irin waɗannan abubuwa dan misali kaman sallah akan lokaci misali mm. kaman bashi ana bin mutum ya ya biya ko ya rubuta cewa ana bin shi bashi ko abin da ya kama da haka gyara alaka tsakanin Allah da kuma su mutane da sauransu gyara alaka tsakanin ka da iyaye da kuma yin abu wanda yake wato Allah ta'ala zai karbe ka misali tunda yanzu mu mutane ne waɗanda muke kullum cikin zaluntar mu ake akai haka ne so kenan wannan kusan za mu iya cewa dan eh, kiran da zai mu shi wato su kuma yan uwa na harka islamiyya ka abin da ya shafi wato yanayi da muke ciki malam jamilu amma babu ko shakka cewa lalle Ah, an yi mana abin da yake ba a taɓa yi ma wata al'umma ba irin wannan abin amma yan uwa suka dake suka nuna wato jajircewa suka nuna wato karamci suka nuna biyayya suka nuna su 'ya'ya ne na halak suka nuna wato cewa su addini suke yi ba soki burutsu ba ba suna wato hauka ba ne ba kuma za a sasi zamanto sun zama haukata ba kamar yadda sauran kungiyoyi suka koma mm. alhamdulillah wannan abin alfahari ne wannan kuma abin gode wasu yan uwa ne wannan jajircewa da suka yi kar a gaje insha Allahu nasara tana nan zuwa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da ita malam jamilu sai in dawo aka abin da ya shafi bahasi da muke yi mm. na takattuf ko kuma at-takfir ko kuma al-qabd ko kuma al-isbal ko kuma al-isdal mm. abbir ma shi ita daga cikin su waɗannan kalmomi din ko ka ce kabalu kamar yadda wani kira mai ce kabalu misali mm. bai zo a cikin ta'abirin su larabci ko fikihu ahsantum hmm. da kalma ta wato kabalu illa iyaka dai kamar lokaci da hausa din akan ce haka din amma dai da a cikin fikihu na yan uwa ahli sunna da kuma numa na, makarantunmu babu inda kalma ta alkabalu ta zo amma ya zo akan cewa mu mukan ce mishi at-takfir ko mu ce mishi at-takattuf su kuma yan uwa ahli sunna sai su ce mishi menene alqabdu fi salat misali al'imam malik ma sai ya ce mishi menene al-isbal wal isdal saboda shi ma bai yarda ce mishi a ce mishi alqabd ba saboda bai halitta shi ba a cikin sallah na'am malam jamilu kafin mu tafi eh, ko in ce muna cikin bayani ne a ƙarshen zaman da ya gabata sai to mun fuskanci irin waɗansu tambayoyi daga masu kallon mu sun bugo mana waya eh, akan bayani da muke yi na cewa akwai sunna wacce take wato waƙa'iyya akwai sunna mahakiya wanda wani bawan Allah mumini mai son ya fahimci haƙiƙanin menene karatu mm. duk da ya ce shi ɗalibi ne to mu ma da irin ka ne da mu da kai duk wato hanyar mu ɗaya ce wato shine ɗalibantaka da muke yi a akai shi ilimi yana da yawan gaske ko mu mutum ya karatu to in ya zo a gaban ilimi yakan rusuna ne wato yakan duka ma ilimi ne saboda ilimi yana da yawan gaske tabbas so kenan yayi tambaya wanda a wancan karshen zama din sai zaman to lokaci yayi a gurguje na bada ansa akai hakan cewa tsakanin sunna waqi'iyya da kuma sunna mahkiyya maka ce sahih wato sunna ta takan iya shiga a cikin me ake cewa eh, me ake cewa sunna mahkiya takan iya shiga a cikin waƙi'iya muka mhm. ce har muka kawo misali muka ce kamar dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi bane yake misali mumini an gane ko mm. sunna din nan da muka ce wato waƙi'iya da mahakiya shi a wurinsa kaga sai tambaya kuma tambaya ce ta mantik mm. wato tambaya ce ta hankali ya ce shi a tunaninsa yana ganin cewa ai sunna dukkan ta mice ce mahakiya ce wannan tambaya ce ta mantika kuma haka yake mm. na'am dukkan sunna mahakiya ce in mun kalli ta'abiri ko lafazin larabci saboda daga hikaya ne wato sunan da aka hakaito sunan da aka cirato ko aka nakalto ta daga manzo ko daga wanda daga cikin wato eh, A imma ko kuma sahabbai misali ko tabi'ai da abin da ya kama da haka mm. an gane ai to akan ce mata mahkiya amma wannan sunan wadda aka hakaito daga manzan Allah takan iya wa wannan sunan ba ta manzan Allah ba ce ba daga wani ne aka jingin da suna din kamar yadda magana a cikin ruwayoyi na rike hannu a sallah Mhm. za mu gani insha Allah azim sunnan kenan dai ana iya cewa ita wannan tambayar dai wato wani godabe ne wani godabe ne wani godabe ne wanda santum shi zai kai akan cikin abin da ke magana akai saboda za mu faɗi ruwaya idan mun samu lokaci wacce aka ce daga manzan Allah ne aka danganta ruwayan daga manzan Allah ce aka ce mata marfu'a ce ilan nabiyil akram wato da aka ce mata marfu'a wato akwai cikin ruwat din hadisin akwai wanda ya yanke shi sa ce mata marfu'a ce wato an daga ruwayan har zuwa manzan Allah mm. to amma sai zaman to ashe shi wanda ya ruwayan shi bai danganta ta ba da zuwa manzan Allah ne izuwa gare shi ne aka danganta ruwayan ba zuwa ga manzan Allah ba to kaga wannan sunna ba za a ce mata ba waƙi'iyya mm. sunna ce wace iri mahkiya hmm. saboda me saboda wato bata kai ga sarkar bata sarkan bata dangane ba har zuwa ga manzo Muhammad dan Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an gane ai rashin dangance ita silsila din ko kuma sarka din kamar da ku ambata hmm. shi yasa aka ce hadisin marfu'i ne to shi wannan da yawa daga cikin ruwayoyi ko masu kawo ruwaya sai suka ce ai shi hadisin nasu ya dangane zuwa ga manzan Allah ne marfu'in ne shi wai mutumin ya ji daga manzan Allah ne alhali shi din shi ne hadisin ya dangane gare shi hadisin ne in ya zo a wajensa ake ce mashi marfu'i hadisin kwata-kwata ba na manzan Allah ba ne ba wato waɗanda suka ruwaito hadisin daga gare shi sun ɗauko silsila silsila har zuwa ga wannan mutumin amma daga nan gudun ba a sami shi bai ce ba zuwa manzan Allah shi kuma ta yiwu bai yi zamani da annabi ba a'a ya yi zamani da manzo Allah tambaya ce ake mishi ta fiqhu sai yake bada ansa akai da yake bada ansa akai kuma a matsayin hikaya yake bayarwa za mu zo mu mm-hmm. magana amsan da yake bada akai ba yana ba da amsa bane a matsayin shi akan na gani mm, ko na ji jazakallahu khairan ahsantum ahsantum kasira akan ganin cewa na gani ko na ji ko kuma an umarce mu shi ma bil majhul yake ba da labarin ansa din mm. wato yakan ce an ce ne kuma iya ce an can shi har yanzu baya yana waje ko ya ce an umarce su amma shi baya cikin waɗanda aka umarta mm. bai ce ba mun kasance sai ya ce a sun kasance an gane ko to da wannan ruwayan ne ake so a ce manzan Allah ya ce a zo a yi mai alƙabdu fi salat za mu karanta ruwayan wannan ruwayan tassa sahihul bukhari ya zamanto ya fitar da babe na musamman sokotum ya samu shi babe mai babe na aza hannun dama akan hannun hagun a cikin sallah bayan wannan babe din sai ya kawo babin alkhushu mama nan babu alkhushu wato sahihul bukhari ya gabatar da babe na musamman wai in mutum yana so ji cewa yana gaban zatin Allah yana jin tsoron Allah shine yayi shi shine ya aza hannunsa na dama akan hannunsa na hagum shi zai bashi khushu'i Hmm. shi zai sa ya ji a lokacin da yake sallah kamar yana gaban mahalicinsa idan baka ɗora hannunka ba akan hannunka na hagun kai ka ce duk sallan da kake ba za ka shi wannan kushu idan ba akan wannan hadisin fa ne dai gina wannan abubuwan akan hadisin da aka yi cewa wato marfu'i ne zuwa ga manzo Allah alhali ba marfu'i bane zuwa ga manzo Allah marfu'i ne zuwa ga wani mutum hmm. amma sai zama to sun dauki wannan hadisin sun bude mishi babe sun bude mishi wato kofofi na cewa har akwai ma babe na khushu'i hmm. karin shiga da zan dawo akan hadisi haka ne akwai magana ta biyu da shi wancan dan uwan namu a matsayinsa wato na ɗalibi dan uwa a ɗalibantaka hmm. da ya tambaya ta biyu cewa ah, akwai buƙatar abinda na faɗa cewa asalin alƙabdu ko attakattuf ko attakfir ko ɗora hannu akan hannun hagun a wajen sallah na ce a wancan karatun na faɗa na ce ya zo a cikin littafi na jawahir kalam mhm. littafin mu ne muhakkik wato hassan aljawahiri wanda ya yi ma shara'i'ul islami sharhi har ya kai mujalladi 42 to a cikin littafin yake cewa shi shiwa shi mai jawahir kalam din mm-hmm. a cikin littafin da ya faɗa cewa me ya faɗa ya ce wannan sunna din ni na naƙalto ta ne daga littattafan da 'yan uwan ahli sunna a zahiran na naƙalto wannan kissan da zan baku labari daga cikin littattafan 'yan uwan ahli sunna na sha wahala akan neman masdarin ina da shi amma an goge shi mm-hmm. kun tuno da magana da kuke cewa in tana iya yiwa an koma cikin waɗansu masadarai ko cikin littafi tana yi a tara abin babu shi haka to ya kawo faru ya faru yanzu zan nuna muku littafin da shi din ya kawo ruwayan a cikin littafin nasa amma sai ya ce na kalto wanda na yi nima can inda na kalto din ina da asalin littafin mm. amma yanzu littafin yana ina yana maktaba amma ina yanzu ina son littafin na ahlus sunna in rike shi ga hannu yanzu babu an batar da ibaran akwai littafin amma an batar da mi ibaran an goge ta wannan kuma a cikin zaman maki da suka gabata a cikin wadansu karatuttuka na na sha haduwa da wannan in duba littafi dole sai na kawo guda uku ko biyu wani sai ka duba ibaran da kake so ka faɗa mutane don su gani sai ka tarda an goge wato an yi sabon bugu amma yawancin yawancin misra yawancin misra ba su cika gogewa ba yawancin taba'a na misra bugu ne da daɗe sannan kuma ba su cika gogewa ba kuma ma menene ba sa gogewa wato su misira waɗanda suke buga littattafai a eh, misira su ba amma in riyad ne aka buga littafi an sha goge maganganu a cikin littafi na riyad malam kace an sha ɗebe fefofi an sha ɗebe wato ibarat a ahsantum sai a rasa ya aka yi wa ya canye wannan ibara din me yasa na kawo nan mahal shahid ga malam nan kenan ba amana amana ba amana ilimi jazakumullahu khairan me yasa na kawo nan ina so in ba ɗan uwana da yake cewa ɗalibi ne amsa da cewa mu ibaran tana na a cikin littattafan ba ta tarwace ba ba ta ɓata ba mm. wannan malamin ya kiyaye mana ita ta cewa asalin usara ne fursunoni ne na yaƙi da aka yi fatahu na ƙasan farisa umar ibn khattab ya zamanto mutane sun tafi a madina wato bayi waɗanda aka kama sun je suka yi haka suka gaishe da shi suka yi me ya ce me wannan kuma haka me yake faruwa ne suka mm. ce haka suke gaida wato allolinsu na me na majusai na force haka suke gaida su sai ce to ai wannan abu ne mai kyau tunda kuna yi ma alloli waɗanda suke ba alloli na haƙiƙa ba mu a wurin mu to kenan kaga Allah ta'ala ya fi cancanta da ayi mm. mishi mi wato ina ga Allah na gaskiya santum na Allah na gaskiya ayi mishi wannan kushu'i din saboda kenan eh, Allah ta'ala ya sa dan uwa aboki na yana kallama yanzu ya zamanto in karanta mishi ibaran Eh, mai jawahir kalam hmm. inda na nakalto wannan amma a cikin littafin ku kayan magana take mai mahimmanci cewa in zai iya yiwuwa in kawo maka littafin da yake ya saba wa makaranta ta to shi wanda na nakalto ko wanda na zan kawo ibaran tashi in karanta mai yanzu masu kallon musu kalla shi akan kan sai iya tarafin cewa wato inda ya nakalto ibaran shi ma wato littafin ya yi ne yanzu an kawar da littafin akwai shi amma an goge ibara din so kasantuwar ni yanzu na bincika ban same shi ba sai na kawo maka namu amma namun da na kawo maka ba ina nufin cewa ba ta hanyar namun ne za ka yarda zan kawo maka waɗansu ƙara'in waɗanda suke tabbatar maka da cewa wato shi umar ibn khattab ne sauna a cikin wato me ake cewa a cikin sallah kuma a mm. zamanin sa ɗin ne furas ko me ake ce musu Eh, ah. fursunonin yaƙi ribatattun yaƙi suka zo da shi a ina suka suka same shi a madina shekara ta goma sha biyu ne na hijiran manzo Allah an ya yi fituhat a iraki ya zo ya fituhat a nan wurin a kasan faris a wancan lokacin ya buɗe iraki an ahsantum ya musuluntar da su to waɗannan mutanen da suka suka kamshi ziyara a madina suka yi mishi wannan eh, istikbal din suka yi mishi wannan tahannu din suka yi mishi wannan gaisuwa din sai ya a girmamawa mm. sai ya ce to abin da ya fi cancanta shine a sa ta a cikin musulunci saboda kenan na faɗa a wancan lokacin cewa alƙabadu bai kasance a zamanin manzan Allah ba bai kasance ba a zamanin halifa na farko na biyu a zamanin shi halifa na biyu ne kuma duk hadisan da suke da yawa duk da wani ya kira mu a wancan zaman cewa to duk waɗannan hululudin hadisai ɗin yaya zami da su duk cikar su duk cikar hadisan ɗin ba su da kima ta ilimi za mu zo mu nuna muku cewa ba su da kima ta ilimi kowane za mu yi tsayewa a kansa cewa lalle wato irin hadisin da muka yi bayani in kana ita malam jamilu akan mu da shafuwa akan wanke me mm. hannuwa da kafafuwa su uku uku haka ne kana iya tunawa ko mm. wato bawa nawa na Usman maula na Usman da mm. muka yi magana akan shi irin wannan ne al'ummar musulmi sun kawo abubuwa da yawa a cikin littafi suna su tabbatar da cewa wannan shine hakikanin addini amma in safan ba shi din bane ba kai. zan yi ishara yanzu wani abu akai wala Allah yanzu in karanta maka hadisin a na shi mai jawahir kalam wala Allah zai taimaka ko kuma kai tsaye in tafi kan karatu na na wato sahihu sahihul bukhari tare da gudun tsawaita gafata malam na so a ce akwai wata ibara da kuka dauko kamar ina ganin ba ku dire ta ba jayyid jiddan bambancin mahakiya din nan da Na'am. kun dan ba da misalin cewa kamar akwai ita wannan sunna ta irin wannan jayyid jiddan wadda bata dangane da gaske cewa daga annabi bane to ba ku ba da misalin kuma irin waɗanda suka dangane din ba jayyid jiddan jayyid ahsantum mumtaz wannan Eh, faɗakarwa ce mai kyau mm. zan ba ku yanzu kawo zan ba ku amsala sosai masu yawan gaske malam jamilu abu ne mai sauki insha Allah azim yanzu kama wannan hadisi da muka kawo masu kallon mu za mu karanta masu kallon mu mm. ina so in kawo hadisin ne sai in tabbatar wa masu kallon mu da cewa hadisi ne mahki wato ba daga manzan Allah ba amma misali da kuke cewa hadisi wanda yake na waƙa'i irin na manzan Allah zan kawo mishi misali a cikin sauki yanzu misali mm. wani irin hadisi ne misali shin yanzu hadisi na hadisa ta gadira home akwai shi ko sunni zai in karanta hadisa kasan akan cewa hadisin gadir hmm. to ba ma ce mashi hadisin gadir gadir ba hadisi bane ba gadir hadisa ce shi yasa wannan yana daga cikin abubuwan ne kusan shekara bi na kan canza mashi na kan ce ba hadisin gadir bane ba hadisatul gadir ne Mm-hmm. saboda gadir wani abu ne ya auku ba hadisi kwara ɗaya bane ba kuma hutuba ce mai yawan gaske ta manzan Allah kuma hutuban nan ba hadisi ɗaya bane ba hadisai ne masu yawan gaske a filin ina a filin gadir kuma manzan Allah ya kan al-Imam Ali mm. kaga yanzu sahabi ne ke gari a ahlus sunna wanda suka wannan ruwaya din sahabi ɗari da nawa hatta akalla muka ce ɗari da ashirin a makarantar yan umma ahlus sunna wanda suka karanto mana me suka rawaito mana hadisa ko hadisi da suke cewa hadisul gadirakum mm. ta me ta waqi'a ta gadirakum wato faruwar lamarin faruwan al'amarin kafin su faɗi gundarin kalmar annabi sai sun faɗi cewa mun kasance a waje kaza da kaza sai aka yi kaza sahabi 120 mm. a makarantar yan uwa ahli suna suka mana wannan ruwayoyi din mm. wannan me yake so ya faɗa maka yana so yana maka cewa da mu da su mun yi ittifaki akan wannan hadisin kenan wannan hadisin shi ne waƙi ne ba mahaki bane ba mm. ma'anan waƙi manzon Allah ya faɗe su da yawansa masu albarka yanzu kamar yi ba jingina masa akai ba kamar hadis taqalin inni tarikun fikum mustaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa itarti ahlul bait alaihi wasallam ma in tamassaktum ma lan tadillu ba'di lan tadillu wannan hadisin da mu a makarantar mu ta yan uwan ahlus sunna a makarantar mu ta ahlul bait da yan uwan ahlus sunna sun yi isbatin sa bal ma su a makarantar su sun ce kitabullah wa sunnati bid'a ne su akan ka ce bid'a ne wato an samu waɗanda suka faɗa hadisi ne mai rauni wanda yake wanda yake ingantacce shine wa itarati kitaballah wa itarati kaga da mu da su duk mun ruwaito wannan hadisi din hmm. wannan hadisi akan ce mishi ne waqi'i saboda haƙiƙanin magana daga manzon Allah take hmm. ba mahakiya bace ba ba wani bane ya sharari barci wato kenan a dunkule za a iya cewa ta malam shi ga mai tambaya din nan ta hanya mai sauki za a iya gane waƙi'i da maki cewa ta bin diddikin asalin wannan ruwaya din kuma wala Allah da yake cewa ah, su a matsayin ɗalibai mu ma ɗalibai ne wala Allah ko a istalahat ku mu ma muna da istalahi wace makaranta na da istalahi mm. an gane ko kuna da istalahi muna da istalahi akwai istalahin da mu da ku muka yi ittifaki akai an haɗu kenan mun haɗu da mu da ku amma yanzu akwai in mun dawo cikin istalahat ɗin mu misali yanzu kai istalahin falsafa ko na uh, mantiki ko na fiqihu ya za ka fahimce shi idan ba ka zo makaranta ba ta ahlul bait alaihi salam dole sai ka zo makarantan kinan idan dan makarantan ahlul bait alaihi salam ya gaya maka wani abu wanda baka san a istilahance yana bukatan ka tambaye shi kamar yadda shi dan wani ya tambaya kuma tambaya ce mai muhimmanci fi mahalliha ne a malam jamilu bari in ka hadisin nan na sahihul bukhari wanda nake so ya zamanto al'umma su ga cewa asalin hadisin da suke dogaro da shi ban da shi kuma in kawo hadisai wanda suke wala Allah cikin kaifiyan sallan manzan Allah a cikin littattafan yan uwanmu a halin sunna mm. za mu kawo kaifiyan yanda manzan Allah yake sallah din za mu ga cewa a ciki akwai inda ya ce a ɗora hannu kuma a lokacin da wanda ya kawo hadisin mutum ne yake cewa ana a alamukum a cikin sahabbai su guda goma ya ce masa ana a alamukum ni ne na fi ku ilimi suka ce ya za ka ce ka fi mu ilimi me ka fi mu mm-hmm. alhali duk muna tare da kai baka fi mu matsayi ba a wurin manzon Allah baka fi mu jima ba tare da manzon Allah dan me za ka ce kai ne ka fi mu sani sai ce bari in gwada muku aiki na dan in tabbatar muku da cewa ni ne a alamukum kuma sahabi guda goma suna wurin mm. Ya yace manzo bayan ga muka fi yayin da manzon Allah ke sallah manzon Allah ne sallah kaza haka yake haka yake haka yake har ya zo karshe ba inda ya ce manzon Allah ya dauki hannunsa ya dora akan hannunsa na hagun ya rike duk ya faɗi hadda sunnoni ya faɗa bayan farallan sallah ya kawo sunnoninsu ya kawo mustahabbat hmm. amma bai ce ba mustahabbat yani mandubat an gane ko hmm. bai ce ba manzan Allah dauki hannu ya dora a cikin sallah duk cikin abin da ya faɗa na wannan sifofin salloli din na'am ce to saboda kenan da suka gani sai suka ce ah sadaka gaba da suka ce lalle kai gaskiya wannan ita ce sallar manzan Allah a ciki babu alqabd a ciki babu at-takattuf a ciki babu at-takfir zan kawo hadisi idan na samu lokaci yanzu zan ishara zan zan zan faɗo na hadisin da nake so in mishi dalla dalla mu gucincina shi muga cewa hadisin ingantacce ne waƙi ne ko mahaki ne za mu kawo shi yanzu yanzu nan in zai iya a haska mana akwai lokaci sai a haska mana shi wannan littafi din mai suna sahihul bukhari bismillah ga ta'ala yake cewa sahihul bukhari alkitab yake cewa aljami'u as-sahihu al-mukhtasar المؤلف محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجؤفي annashir yake cewa daru ibn kathir al-yamama Bairut at-tabatu Salisa wanda aka buga shi a shekara ta dubu daya da hudu da bakwai na hijiran manzon Allah hmm. wanda ya yi muwafaka da shekara ta dubu daya da tara da tamanin ah, bakwai na miladiya ta haƙaƙi Dr. Mustapha David Baga Ustaz al a wa ulumi yake cewa fi kulita shari'a Jami'at Dimashq. Hmm. Adadul Ajiza juz'in sa shi wannan littafin na Sahihul Bukhari juz'i guda shida ne ma'al kitab ma za ta'alik dr mustafa bai ba albaga wanda mun faɗi shi dama inda muke so mu yi bayan anan ne cikin juz'i na farko shafe na 259 babu wadi al yumna al yusra a cikin shi littafin idan ka koma wannan babu din juz'i na farko shafe na ɗari biyu da da tara babu wadda yumna maza alal yusra za ka samu wannan bayanin mu kawowa a yanzu idan mun samu lokaci a gurguje da yake ibaran bata da wato yawa sai zamanto mun karanta masu kallon mu don su fahimci menene shi wannan eh, hadisin wanda ake shi na rike hannuwa da sauransu gashi nan wurin hadisin wani kisan faɗo mm. hadisin sunan shi hadisin sahal ibn sa'ad na farko zan yi ta'arifin shi wannan mutumin sahal ibnu sa'ad sahabi ne na al'imamu ali alaihi salam bal yana da wulaya da ahlul bait alaihi salam kana jina? eh ina ji gama yana da mi wulaya da ahlul bait mm. mai wulaya da ahlul bait ba zai kawo mana hadisi ne ba na alqabd fi salat na'am zai iya kawo shi a matsayin mi a matsayin hakaitawa a matsayin ruwaitawa amma ba yana nufin cewa ba shi ya iman da abin da ya ruwaito kamar yadda yanzu waɗansu suke tuhumar mu a cikin bihar al'anwar bihar al'anwar na allama majalisi mm. mujalladi ɗari da goma duk abin da suka cikin gashi na cikin littafin ko bihar al'anwar wane ne ya ce maka bihar al'anwar duk abin da ke cikin sahihi ne shi akan kansa mai bihar al'anwar a farkon mukaddima in ka kuma karanta yakan ce shi bai kalli hadisan da ya rubuta a matsayin cewa sahihi ne ko ba sahihi bane ba shi ya rubuta duk abin da ake ce mishi hadisi ne wato shi aljam'u ne aljam'u ya bi gaddin inda wata ruwaya take ya tattara ta waje guda sawa'un cewa hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce bane shi dai hadisi ya rubuta wato kamar ya bar shi ga sauran malamai masu biyu wasu kuma su tantance santum masu ta hakiki masu wato tankade da rere su wannan su gane cewa wannan sahihi ne wancan ba sahihi ba an gane ko to ana yake ce mana amma sai ka hmm. samu waɗansu daga cikin wanda suke tuhuman shi an ci ai cikin bai hal anwar an ce kaza waye ya ce maka mu mun imani da cewa duk abin da ke ciki wato ingantacce ne ba mu imani da wannan ba mu ma mukan bujiro shi da alqur'ani in ya saba ma alqur'ani mukan wurga shi ne a bango ko da kuma makarantar mu ne kuma so da akan koma malamai masana fanni aji me suka ce kan wannan ruwa da ta zo daga bihar al sahal ibn sa'ad malam jamil kar in lokaci na ya wuce sahal ibn sa'ad sahabin al-imam ali ne kuma shi na da wilaya da ahlul bait alaihi assalam ga abin da yake cewa kala innan nasa yu'maruna an tambaye shi ne aqra al'an innan nas yu'maruna an yada ashinu an yada ar-rajulu al-yadda al-yumna ala madha zira'aihi al-yusra fi salat ƙala abu hazim la a alamuhu illa an yunuma zalika ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam huna kata maza yanimi laisa yanimi yunuma mhm. yanimi akwai soki burotsu a cikin al'amarin zamu koma mai bayani hunaka yunuma hunaka yanimi mhm. la akwai bambanci tsakanin biyu na'am na'am la alamuhu illa maza illa yunuma wa laysa illa maza yanimi illa yunuma zalika ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala hadha qala isma'il yunuma shuf shuf qala isma'il madha yunuma zalika wa lam yaqul madha yanmi yanmi yake cewa sahal ibnu sa'ad yake cewa innan nasa tambayansa aka yi yaya sallan manzo Allah take hukunci aka tambaye shi hukumin shari'a aka tambaye sa zan zo in faɗi tarjama hadisin kuma sai in koma in caccaki fakara fakara na hadisin me yace innan nasa mutane umarun majhul ne umarun ana umartan mutane an yada'a arrajulu اليد yumna ala ziramada ala zira'ihi al-yusra ana umartan mutane da cewa kowane mutum ya ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagun a cikin sallah shi abu hazim sai ke cewa ni dai gaskiyan al'amari la a'lamuhu wannan hadisin ban sansa ba illa maza inu ma zalika ana dai danganta shi cewa wannan hadisin da wane ne ila annabi al-akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wannan hadisi na wane ne na manzan Allah ne amma dai ni gaskiya ban sani ba in ji wannan a sahihul bukhari kenan ahsantu a sahihul bukhari ga bukata shi na iya kuma shi wannan littafin na sahihul bukhari da samu shi wannan bayani din sosai wanda muke magana akai wato abin da sun faɗi a cikin wannan hadisin shine cewa wato maganar sun faɗa a matsayin wato in fito da abin da suke faɗa na cewa yunuma da yanimi da kuma me ake cewa innan nasa kanu maza yu'maruna ka gani me yake cewa cewa ai kanan nasu a cikin hadisin kanan nasu maza yu'marun kaga da ce kanan nasu ya da cewa kunna shi sahal ibn sa'ad da cewa kunna yanzu yana ciki kenan mm. kaga cewa mi kanan nasu yi umaruna da yake cewa yi umaruna wake ba su umarni ne akai manzan Allah ne la shi wannan sahabi na manzan Allah ya kamata ya ce kunna ne wato da ya ce yi umaruna shi ba fa ciki abin da suke aikatawa mm. da yana ciki ba haka ya kamata ya ce ba ya kamata ya ce kunna ne ko gaban manzala ko ya ce kunna ko ya ce ne ba zai ce ba yi umaruna ko kuma ya ce mi nu'mir ma'ana ko shi ya ce nu'mir muna bar umarni ko kuma ya ce nu'mar ana ba mu in ya ce umar yana daga ciki mm. wato ana ba su umarni idan sun tashi sallah su dora hannunsu na dama aka hannunsu na hagun to anan bai ce ba no umar kuma bai ce shi akan kashi maza na amiru ma'ana shi ya ba da umarni ga waɗanda suka tambaye shi hmm. bai yi wannan london din ba bai ce ba na amiru bai ce ba no omar sai ce mi kuma bai ce ba kunna sai ce mi kanan nasu yi umarun shof lahastum kaif hmm. sai ce mi kanan nasu yi umarun mutane sun kasance ana umartansu a kai wato kaga ba shari'an haka take ba umartan su ne akai wato abin da ake cewa su yi ba haka ba yake asali yanzu ne ake so su yi mi ake ba su umarni su zan kin wannan al'amari din mm. shi yanzu kaga hazim yake cewa abu hazim ya ce gaskiyan wannan hadisi ni dai ban san sa ba cewa wannan hadisi na manzan Allah ne amma akan jingina shi a ce menene zuwa gawa zuwa ga manzan Allah to wannan hadisin shine nake gaya maka cewa asalin hadisin shi wato sahal ibn sa'ad shine ake tambaya sai yake ba da labari shi aka dangana da cewa hadisin marfu'i ne zuwa gare shi amma hadisin ba marfu'i ne zuwa ga annabi Muhammad hadisin ba marfu'i ne zuwa ga manzan Allah ɗaya babu inda aka ambaci annabi <laughs> jazakumullahu khairan ahsantum ahsantum babu inda ka sannan ko ma ishara ko ishara ba ahsantum tunda yi umarun wa ke ba da umarnin su kansu mutanen ma nan ma kuma zan majhul ne ahsantum saboda su kansu mutanen ba san waɗanne mutanen ne ake umarta ba so kenan fal hadis maza gair marfu'un limaza lin nabi an gane ko mm. saboda kenan hadisin yanzu in mun ce marfu'i ne zuwa ga to yanzu ba marfu'i ne zuwa ga manzo Allah marfu'i ne zuwa ga shi sahal din shi kan kan shi sahal din shine aka rawaito kuma waɗanda suka rawaito a hadisan izo a wajensa akwai wato fakaran da ta yanke shi sakshin shi marfu ne izuwa gare sa an gane ko hmm. to mu dawo ta malaman mantik jadalan mu dawo mu ce na'am marfu ne izuwa ga annabi mu dawo mu kaddara ba fana ce marfu ne izuwa ga annabi a'a hmm. mu kaddara cewa masu kafa hujjar shi wannan hadisin cewa marfu ne zuwa ga manzala mu kaddara to amma wannan yi umaruna nasu din fa wannan yi umar madha kana nasu yi umarun kenan waɗannan mutan da ake umartansu akai dalili ne akan cewa ba manzan Allah yake mi umarta su ba idan kawo ba manzan Allah yake umarta ba akwai mi akwai shakku idan da aka samu shakku a cikin al'amari mi muke cewa idza menene idza ja al ihtimal batal shino mm. al istidlal idan ka fara tsammani ko shakku akan hujja ita hujja ba a bukatar zankin haka hujja Mm. dalili ba a bukatar zai yin rawa ya ta za a mm. za. ba a bukatar dalili zan rawa kujeran shi tana rawa a ana bukatar dalili zaman to matin muhkam mm. dalili zaman to ghamid wanda zai turmuza hancin wanda ke da dalili gaba ta ina ganin so wannan hadisin sai zama to yanzu tun da an ce mashi mashkuk ne wato kaga tun daga mun samu shi mashkuk ne saboda ce kanan nasu yumarun idan kawo mashkuki ne saboda kina yanzu an samu ihtimal din cewa hadisin ba gaskiya bane ba idan an samu tsammanin cewa ba gaskiya bane ba yanzu batalar menene al istidlal a kafa hujja da dalili yanzu ba zai yi ba malam daidai nan nake so in dan tsaye da ku domin a dan huta kadan in yaso in dawo sai a dora masu kallon mu masu girma za mu dan dakata za mu je hutun takaitaccen lokaci da fatan za ku ɗan dakace mu ba da jima ba muna dawa. mu tallafa wa gidan TV na alwilaya haskenmu tashar da ke ilmantarwa da faɗakarwa ga junanmu mazanmu da matanmu mu tallafa wa gidan tv na alwilaya haskenmu tashar da ke ilmantarwa da faɗakarwa ga junanmu mazanmu da matanmu muguni kai ke ba mu. muke samu Allah ka share kukanmu mu izu kwato maulanmu Allah ka yarje in koma kabarin imam al maulanmu mu kai masa kukanmu mu tallafa wa gidan TV na alwilaya haskanmu. tashar da ke ilmantarwa da faɗakarwa ga junanmu. zama da matanmu salli ala nur sati wa alihi ahlal baiti Mustapha mai kan sauti waɗanda gona su ba datti albarkaci na su ya Allah ka tallafa wa tashar tamu wilaya gatanmu mu tallafa wa gidan wilaya hasken mu tashar da ke ilmantarwa da faɗakarwa ga junanmu mazanmu da matanmu masu kallo da saurari Allah ya bar mu da kutare a ayyukanmu masu kallonmu masu girma mune muku maraba da kuma barka da dawa cikin wannan hutu da muka je na takaitaccen lokaci wato cikin wannan shiri hanya madaidaiciya insha Allah za mu kuma wajen malam kai tsaye domin mu ji ci gaban wannan bahasi da yake gabatar mana da fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shiri din ah, gabata malam kuna cikin bayani kuma dai muka dakatar da ku musamman abin da ya shafi wannan hadisi na sahal na'am na'am ah, duk abin da kaga cikinsa akwai wato sabani mai yawa mm. to ya zama to mashkuk ne duk abin da ka gansa a cikin shi wato akwai sabani sosai kuma an samu walau kana min indi ghairillahi lawajadu Allah madha lawajadu fi ikhtilafan kathira a cikin suratul nisa ko wato du abin da aka same shi in ba daga wahayi bane walau madha walau kana madha min indi ghairillah min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan madha kathira shiftum wato duk abin da ba daga Allah ba zaka same shi akwai me akwai ikhtilafi mai yawan gaske gashi daga cikin wannan takattuf din aza hannu ga sallah su akan kansu mashhuran yan eh, uwan mu ahli suna da suka tafi akan takattufi in banda al-Imam Malik mm. da sauran waɗansu sahabbai za mu kawo su yanzu ba dukkan muna so mu kawo komai da komai a wannan jalsa din ba zai yi bane ba za mu kawo sahabbai waɗanda su kwata-kwata ma ba su riƙe hannu a sallah ba ko dai ya zamanto su ne suke ba akan daidai ba ko ya zamanto ɗannan hadisan wato dukkan su maza mahkiya ne ba hadisai wanda suke na sunna waƙa'iyya kuma natijan da muka yi da shine dukkan waɗannan hadisan na riƙe hannu mahakiya ne ko ta nahiya sanadi ko ta nahiya wato me ake cewa ƙirƙire sulta solta na siyasa a wannan zamani din mm. an gane ai ɗayan biyu ne bai wuce wannan za mu kawo insha Allahu azim daga cikin su kansu mazhabobi wani an samu ikhtilaf mai yawan gaske kaga Imam Malik ya saba musu kullan kullan cewa shi karahiya ne bai wato kamata ba a ɗora hannu a cikin sallah ta farilla amma ya halatta a cikin sallah fila. saboda bai samu wani dalili ba wanda zai iya dogaro da shi a matsayin dalili ko hujja sannan su akan kansu da shafi'i da hambali da ahmad an gane ko mm. su kansu gabaki ɗayansu sun sami ikhtilafin yaya ta takattuf ɗin yake wasu suka ce ta hata sadar eh, ta hata surra wa fauka sadar wasu suka mm. ce a'a fauka surra wasu suka ce a'a janibul ayman wasu suka ce a'a janibul aisar zan kawo yanzu hadisai wasu suka ce a'a har abdullahi ibn mas'ud wannan sahabil jalil din suka ce a'a wai yana cikin sallah na tsaye sai ɗora hannunsa na hagun akan hannunsa na dama sai manzan Allah zai shi kai zo amshi wannan wato zo canza sallan ka wato ka ɗauki wannan hannun naka na dama na dama ka mayar da shi akan wannan ɗora shi akan na hagu sahabi aljalil shekaran shi na tare da manzan Allah duk bai san sallah ba duk sallan da yake tare manzon Allah shekara da shekaru duk bai san da ake yin sallah ba za mu zo bayan yanzu ki son kawo su ba wato na so mu ce wannan sabanin da ke da kwai a tsakanin mazhabobi su akan kansu din kaifiya din ma musamman akan kaifiya ta yaya kaifiyan takattuf din wasu na ta faɗa muku wasu nan suke dorawa wasu a wuya wani kuma yana wani kawai haka zai takattuf din wani kuma nan zai kuma maka kai na taba ganin mutum malami da ke cewa malami yana sallah yana kada kafa yana sallah yana kada kafa haka yana girgiza kafansa mm. shi ma duk daga manzon Allah ne shi ma duk khushu'i ne kamar yadda sayyid bukhari ya kawo babu sokotom na cewa idan kai takattufi zaka samu yin tsoron Allah ah? bayan nan wurin za mu kawo hadisi yanzu nake son kawo hadisin da yake ce muku wato eh, hadisi ne daga su yan uwan mu ahlus sunna din daga littafi na yan uwan mu ahlus sunna mai suna mai sunan al bayhaqi a cikinsa mm. siffan sallan manzan Allah ba inda aka ce alkabadu ba inda aka ce atakatuf kuma hadisan suna da yawan gaske amma me yasa aka waɗannan hadisan na sama sama saboda a zamanin halifa na biyu duk aka kirkire su aka saka su a cikin addini ai ba su kaɗai bane wannan akwai bid'at kasira wanda ba ma su ma fito da su eh, nahnu abna'u dalil mu ƴaƴan dalili ne ƴaƴan dalili ne ba ma faɗan abu sai da dalili in akwai dalilin da yake mun faɗa ba haka yake ba sai a ci mana ba haka yake ba amma duk abin da muke gaya muku masu kallon mu dalili ne hujja ce karatu ne ba daga aljihu mu muka muka muka fito da su muka baku bayani akai so kenan abin da muke so mu gaya muku cewa ta takattuf ko dora hannu hannun dama akan hannun hagun dan a sallah a ce daga manzan Allah ke ba daga manzan Allah yake ba kuma mun yanzu mun fara isbati kenan har sai da har sai mun tabbatar da cewa mun ga duk wani abin da yake da alaka da wannan bahasi din daga yanzu mun fara dora hannun dama akan hannun hagu da nufin cewa a yi sallah a rike hannu a sallah ba daga manzan Allah bane ba ba hadisi na manzan Allah za mu bi duk waɗansu hadisan da kuka san cewa akwai a cikin littattafai da izinin Allah ko mu rawaito muku su ku gani anan ku ji mu yi masa tahalili ilimi ko ya zama to mai ake cewa eh, mun barku a matsayin wato gwargwadon lokaci amma ba za mu kyale muku sai mu muku tahalilin cewa wannan hadisan ba na manzan Allah bane ba hadisai ne mahkiya ba sunna bace waqi'iyya wani ne ya rawaito duk bayan manzan Allah suka zo kai ma hatta cikin wato halifa a cikin halifancin halifa na farko wannan sunan babu ita hmm. dan mene da mutane su dinga dangana cewa dangana cewa waɗannan hadisan duk daga manzon Allah ne za mu zo mu bi su insha Allah alazim ɗaya bayan ɗaya mu cewa daga manzon Allah ne za mu bi insha Allah la tastajilu za a fito da dukkan hadisan in yaso su kuma al'umma sai su hukunci su hukunci malam hmm. Jamilu su hukunci saboda mu ko da shi ba mu hukunci dama mukan dai faɗa ne hukunci ya rage masu amma muna so mu tabbatar ku cewa tuhuman da kuke cewa 'yan shi'a suna yin sallah wato suna suna kin dora hannu akan kirji saboda wai su saba musulman manzo Allah da gangan wannan bai da tushe ko saboda saba ma wato ƴan uwansu ahlus sunna misali wannan bai da tushe ba haka bane ba saboda saboda malaman mu da a'immatu ahlul bait alaihi wasallam sun tabbatar mana da cewa ma wannan aiki ne na majusanci za mu zo a cikin mu na ahlul bait mm. su sun tabbata cewa dora hannu dama akan hagun wato aiki ne da ya yi kama da majusanci saboda majusawa haka suke yi kai ma akwai inda suka tike da ɗora hannu akan wato hannun dama akan hannun hagun a cikin sallah da kalma ta amin duk sun fito daga yahudanci insha Allahu azim in mun zo kalma ta abin da shafi amin za mu yi ishara a kai za ka inda suka fito a cikin littattafan me ake cewa littattafai na yahudawa suka fito za mu faɗi wurin kuma za mu kawo ibarorin insha Allahu al'azim. Hmm, malam da kuka ambaci wannan sai ne ce ina ma ina fata ina ma a ce amin din ta biyo bayan basmala din nan da aka. okay to la hmm. eh lalle za mu insha Allah abinda sai ya muka saboda ai ka san an ce Allahu akbar sai ka ga mutum ya rike wannan ai ka san sai an fara rike hannu sai an fara karatu ne kin nan ake kaiwa ga amin ko haka ne shi yasa muka fara gabatar da shi rike hannun kin nan sai a je amin saboda ai mantiki muke karantawa insha Allah wannan littafi ne a gaba gare ku masu kallon mu wala alai zamanto a shi ma an nuna mana shi a cikin sa muke so mu faɗi siffofin sallan manzon Allah daga kuma ƴan uwan ahlus sunna alkitab ban san ba ana ganin sa as-sunanu al-kubra wa fi dhailihi al-jawharu an-naqiyyu na'am al-muallif abu bakar ahmad ibn hussein ibn ali al-bayhaqiyu mu'allif al-jawhar annaqiyu shine man alauddin aliyu ibn man ibn uthman al-mardini al-shahir bi ibn madha turkumani الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلد ماذا ببلدة هيدر آباد الطبعة الأولى a shekaran bugun din shine shekaran 1344 adadul ajza din shi littafin shine mujalladi guda goma ne mm. mu inda zamu faɗi hadisin a cikin juz'i na biyu ne shafe na 72 da shi wannan littafi na sunanul kubra na shi albayhaqi na'am zamu faɗi me siffofin ko yanda manzon Allah yake me yanda yake sallansa a cikin littattafansu babu inda ya ce a ɗora hannu akan kirji dan menene za a zo a kawo shi akan ce cewa eh, dole sai an kawo mai ake sai an dole hannu akan kirji dan me za a yi ta mutane isbatan shi a zaman to a yaɗa shi kamar ruwan dare har ma yanzu kai in baka yi ba a ce wai ka saba musu sunna wace sunna ka sabawa din alhalin bai inganta daga annabi ba wace sunna ka sabawa sunnan manzo Allah ko ko sunnan wa gashi nan wurin hadisin hadisin abi eh, humaid ne as-sa'idi na'am yake cewa rawa hadis abi madha أبي حميد السائدية غير واحد من المحدثين ونحن نذكر بنص البيهقي قال أخبرناه أبو علي عبد الله الحافظ هنا يبدأ فقال أبو حميد السائدي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوف أنا ماذا يكي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما ma kunta aktharana lahu taba'an wala madha akdamana lahu suhuba qala bala qalu fa'arid alaina faqala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ila salati intabihu jayidan idza qama ila salati rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir hatta yaqirra kullu udwin minhu fi mawdihi mu'tajilan thumma yaqra thumma yukabbir isma'u jayyidan thumma madha yaqra thumma yukabbir wa yarfa yadayhi hatta yuhazi bihima mankibaihi thumma yarka wa yada'a rahataihi ala rukubataihi thumma ya'tadil wa la yasib ra'sahu wa la yuqni thumma yarfa ra'sa fa yaqulu sami Allahu liman hamida summa yarfa maza summa yarfa yarayhi yadaihi hatta yu hazira sayrihi yadaihi yani hannuwansa wato kamar kuskuren ne na taba ahsantum thumma yarfa maza yadaihi hatta yu hazira bihima mankibaihi hatta yauda kullu udwin minhu ila mawdihi mu'tadilan thumma yaqul allahu akbar thumma yahwi ila al-ardi fayujafi yadaihi an jambaihi thumma yarfa ra'asa fayuthni rijlahu al-yusra fayaq'udu alaiha wa yaftahu asabi rijlaihi idza sajada suma ya'ud thumma yarfa fayaqul Allahu akbar thumma yuthni بماذا برجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع أو يقر كل عزم موضعه معتدلا ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين ماذا كبر ورفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه كما فعل أو كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع مثل ذلك في بقية الصلاة ماذا صلاته نعم. نعم. حتى إذا كان في السجدة التي فيها تسليم ماذا أخر ماذا أخر أخر رجله رجله ماذا اليسرى وقعد متوركا ala shiqqihi al-aisar faƙalu jami'an manhum jami'an as-sahabatu allati kanu ma'a hazal sahabi faƙalu maza jami'an sadaqa hakaza kana yusalli rasulullahi sallallahu alaihi na'am maza qala faƙalu صدقة فقالوا جميعا كلهم هم عشرة صدقة هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan ita ce siffan sallan manzan Allah babu inda aka ce manzan Allah ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora kan hauni kan hannunsa na hagu Ga shi dai hadisin hadisin daga abu humaidu ne wannan abu humaidu ɗin inda ya magana da sahabban da ya magana da su su sahabbai guda goma ne in ka koma shi sunan da kubra na bai haƙi hmm. za ka samu bayanin kamar yadda na faɗa su goma ne shi ma faɗa su ko ne a cikinsa yake ce musu me me yake ce musu yake ce musu ana a'lamukum ni na fi ku dukanku ilimi ana a'lamukum bi salati rasulullah sallallahu ta'ala alaihi ni na fi ku sanin sallan manzo Allah din na fi ku sanin yadda manzo Allah yake sallah suka yi ta mamaki a matsayinsa na sahabbai shi ma ai sahabi ne su ma sahabbai ne suka ce mishi lima saboda me kace kafi mu ilimi sai yake cewa Eh, suke cewa ma kunta aka na lahu taba'an ai baka fi mu biyayya ga manzon Allah ba ba wani abin da ka fi mu tare da shi wala dama na lahu maza suhuba sannan baka fi mu jimawa ba in bangaren wato abokantaka ne ko ganin manzan Allah ko abin da ya kama ko kasancewa tare da shi mhm. baka fi mu jimawa ba wato bai riga su imani ba na'am kala sai ce bala kalu sai suka ce to yanzu abin kusa da kai faɗa mana iliminka da yadda manzan Allah yake sallah mu gane cewa shin kafi mu sani in koko baka fi mu sani ba gaya mana yadda manzan Allah yake yin sallah sai ya ce to ku saurara ku shi kana rasulullah ga yadda yake sallah manzan Allah ya kasance idza qama ila salat idan ya tashi da je ya sallah me yake yi rafa yadaihi zai daga hannuwansa ne waɗannan hannuwan tafayin guda biyu hatta yuhaziya bihi ma mankibai har sai ya daidaita su daidai da mi kafadinsa sannan sai ya mi sai ce sun mai kabbiyar sai ce Allahu akbar hatta ya kirra kullu udwin minhu fi mawdi'i mu'tadilan har sai kowane bangaren jikinsa ya tabbata a inda yake da ya ce Allahu akbar daga nan wurin mi ya ce summa ya kara bai kamata ya kawo summa ya kara ba ya kamata ya kawo ɗora hannun dama ne akan hannun hagun kafin ya ce sun mai kara wato idan hakan ya tabbata idan ya tabbata idan suffan sallan manzan Allah shine a ɗora hannu na dama akan na hagun in har suna cikin manzan Allah ya kamata na faɗe shi a yayin tsayuwa a yayin tsayuwa kasan me yasa nake cewa haka saboda duk komai da komai ba abin da ya rage hatta mustahabi ya faɗi a nan wurin at-takbir min qiyamin ila sujud ba wajibi ne ba mustahabbi ne mm. daga hannu mustahabbi ne amma shashi ya kawo kaga anan kenan da sunnan da farallan bai mi ba bai rike komai ba rashin kawo kabadu a cikin sallah dalili ne akan cewa babu shi kwata-kwata a cikin siffan sallah manzon Allah da mu kaddara shi a matsayin sun ce sunna ne su a wasu suna sunna ne ko hmm. to bai kamata manzon Allah ya bar sunna ba manzon Allah ko karahiya bai bari manzon Allah eh, na'am to ai uswa ne kuduwa hasana ne kamar ah, kwacewar harshe za a ce kuka ce ko karahiya bai bari ma'ana in na ce ko karaha bai bari ma'ana in ya ga wannan abin karaha ne sai ya yi magana haka nake nufi ba wai ya aikata ba nake so fara duk abin da ya cewa wannan abin karaha ne aikata shi sai ya yi magana kuma duk abin da ya san cewa sunna ce ko da mustahabi ko da mustahabi sai ya ce sunna din ne shi ya samu yanzu mun zo cikin basul fiqhi muka zo mai ta bahasin hadisi kawai in mun gane sai ya tabbata mustahabi ne me ya isbatun cewa mustahabi ne saboda manzon Allah ya ce yayi mm. to a cikin wannan sufafin sallah gaba daya ya faɗi abin da ake ce mishi farallai din ya faɗi abin da ake mishi sunan manduba ta ɗin ya faɗa amma bai kawo alƙabadu ba dan ne a nan wurin ba mu ga alƙabadu ba rashin alƙabadu a cikin wannan dalili akan cewa aslan manzo Allah bai taɓa yin ƙabadu ba aslan bai taɓa yin shi ba kwata kwata bai taɓa yin sa ba bari mu ci gaba da karantawa na'am me yake cewa thumma thumma madha thumma yaqra shuf madha qala thumma yukabbir hatta yaqirra kullu madha udwin minhu fi mawdi'i mu'tadilan duk gabubuwan jikin sai sun koma daidai wato wato kaga kowanne abu sai ya koma a wurin sa ya tsaye da kyau saboda me yana so ya koya mutane da ake yin sallah ne shi yanzu wannan sahabin Abu Humaid as-Sa'idi kaga abin da ke ga mutane yana suna musu cewa ana a alamukum bis salati maza rasulullah shi ne yake cewa mi thumma ya sannan yake karanta karatu thumma yukabbir bayan yayi karatu sai ya mi kabbara sai ma'ana yana nufin cewa ya karanta ya kare karanta me ya kare karanta fatiha suratul fatiha da kuma suran da yake so ya karanta kin nan sai takbir na zuwa zuwa sajida zuwa ruku'u mm. kafin shi bai ce komai ba ba wani alkabar a nan wurin thumma yukabbir wa yarfa maza yadaihi hatta yuhaziya bihima mankibaihi thumma maza yarka ya tafi ruku'u wa yad'a maza rahataihi wannan shine raha rahatul yad tafin hannu kenan ahsantum rahatul yad wannan filin shi ake cewa rahatul yad rahatul kaf sai ya dora su aina rahataihi ala rukubataihi zai dora su bayan nan me yake faruwa in yace subhana rabbil azim wa bihamdi sai ce mi thumma madha thumma ya atadil ya taso daga ruku'i in ya taso me ke wala yansa madha ra'asahu wala yaqni in ya tahi nan ba zai haka ba ko ya haka a'a yanda yake daidai a ɗabi'a haka zai tsayu ba'ad maza thumma yarfa a in ya kadar ku kenan daga ruku'i me zai cewa sami Allahu liman hamida in yace sami Allahu liman hamidahu thumma yarfa aidan maza yadaihi hatta yuhaziya bihima mankibai kenan zai tafi ina sujida yanzu hatta ya uda kullu maza kullu udhuwin minhu ila mawdi'i mu'tadilan thumma yaqulu maza Allahu akbar thumma yahwi ila al-ard ya tafi zuwa wa min sama maza fayujafi maza yadaihi an jambaihi fayujafi wato ya bude fuka-fukan hannuwansa ya tafi ya sun thumma yarfa a ra'asa sannan ya dago kansa fayusni maza rijlahu ma'ana kawafuwansa a can wurin ya bude sai ya zauna shine fayusni maza rijlahu al yusra wannan kafan ta hagun fayaqud alaiha sai ya zauna akanta akan fakizai ɗin shi na mi akan kafa shi ta hagun zai zaunawa fa ya kaura alai wato kaga mustahabbi ne kai wannan zaman da ake karya wato kafa ka zauna akan kaga mustahabbi ne amma in ka zauna su akan dukan kawon ba laifi bane ba wato kaga hatta mustahabbin da ake aikata a cikin sallah bai mi ba bai bari ba bai bari sai da mana bayani akai malam muna da community uku gaba da duka lokacin nawa gaba da minti uku ne rage daga nan zamu je hutu kaso kashkai wato karo na biyu malam jamilu sai ya zama filin kuma kuma ga masu kallon ma yake cewa da yake ruwa kun karanta na'am na'am na'am yake cewa sai ka zauna akan ka na hagun sannan kuma sai ka bude me sai ka bude yan ka na kafafuwa din can bayan kai wannan wato ka tafi su jira kenan sai ka bude su kalli baya kenan mm. an gane sannan wato yana so faɗi yana so ce da mustahabbi ne da dukkan farlan da gaba ɗaya gaya mana amma babu inda aka wa alƙabadu ana wurin malam jamilu thumma ya'ud thumma yarfa fa yaqulu Allahu akbar thumma yusni madha bi rijlihi fa yaqudu alaiha mu'tadilan hatta yarji madha aw yaqirra kullu azmin mawdi'ahu mu'tadilan thumma yasna fi raka'a al a haka zai aikata kamar yadda aikata a cikin raka'a ta ta wato yadda aikata a cikin raka'a ta farko haka zai maimaita shi cikin raka'a ta biyu wato ta uku ta hudu abin da ya kama da haka thumma madha thumma idza qama min ar-raka'ataini madha yanzu yayi tashahhud bayan raka'a guda biyu sai tashi ya ce Allahu akabar ya daga hannuwansa har su zo daidai daidai mi kafaɗinsa kamar dai yadda ya aikata a cikin raka'a ta farko da ta nawa da ta biyu bayan haka nan sai ya mi sai ya aikata sauran duk abin da ake karantawa a cikin abin da muka yi bayani kai sannan sai ta yi sujida in ya zo a cikin sujida dan kasancewa haddin mustahabi in ya zo a cikin sujida ta ƙarshe wacce daga ita sai sallama sai ta shahud ai sallama hmm. sai ya mi sai ya jinkirta sosai ya yi addo'i in ya jinkirta ya addo'i kuma sai ya mi sai ya buɗe kafar shi ta hagun yadda zai dawo ya zauna mutawarrikan hmm. ala shiqqihil aisar bangaren shi nauyi na hagu na hagu na kafa shi ta hagu zai zauna kaga wannan mustahabi ne faƙalu jami'an gaba ɗayan suka ce su waɗannan sahabban suke tare da shi wannan wato abu humaida nan hmm. suka ce sadaka wannan yayi gaskiya suka ce mi haka za kana yusalli rasulullah wannan haka manzan Allah yake yin sallah wannan hadisin yan uwan ahli sunna ne inda zan kawo maka hadisin yan shi'a shi ma haka zai gaya maka cicip Mm. kamar yadda muka faɗa wannan za ka ganshi shi ma za mu kawo cikin hadisi na alimamu Sadiq a cikin misali shi za mu ishara in mun samu lokaci ko da adalci na gaba ne sarki na yanzu masu yin takattufi ko takfir ko abin da ake ce mishi wato eh, ɗora hannu alkabadu hannun hagun hannun dama akan hannun hagun cewa manzan Allah yi babu inda manzan Allah yi wannan hadisin ku ne ba inda manzan Allah ɗora hannu a cikin akan hannun shi na me ake cewa hannun dama akan hannun hagun wannan bid'a ce kuma bid'a ita ko bid'a akan me ake ci akan nisance ta ne nan ba manzan Allah yayi ba nan duk hadisan da suka zo suna daga cikin kishin hadisai na auna ake ci musu menene mahaqiya ba sunna bace waqi'iya kamar yadda muka yi muku bayani tun farkon wato zaman mu anan wurin kasantuwar an ce mana lokaci yayi mm, sosai na so in nuna wato shi inda na to hadi maganan da nake cewa wato umar ibn khattab shine asalin wanda ya sa wannan wato takattuf din a cikin littattafan mu hmm. na jawahir kalam da nake nayi mutane masu kallon alƙawarin cewa zan nuna musu amma ina samu lokaci wala yanzu ya zama to musu ishara akai to insha Allah sai ya zama mun bari zuwa karo na gaba kenan Allah yarda to masha Allah ai hakuri da eh, na ci lokaci sosai to insha Allah masu kallon mu masu girma a yanzu ma zamu je wato hutu karo na biyu sai ya zama kuma idan insha Allah in an dawo zai zama filin naku ne ta hanyar kira da kuma turo saƙonni amma kafin wani lokaci sai ku ɗan jira mu sai mun dawo masu mu masu girma mune muku barka da dawowa wannan hutu na takaitaccen lokaci har yanzu dai kuna tare da mu a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya kuma kamar dai da bayani ya gabata shine cewa yanzu lokacin naku ne ta hanyar kira kai tsaye daga wato ta hanyar waya kenan domin mu ji daga albarkacin bakunan ku sannan kuma ta hanyar sakonni kuma yanzu haka akwai sakonni a gabana zan fara da sakonni kafin mu ji daga gare ku kenan akwai wannan bawan Allah ah, malam sufi kaduna yake cewa salam alwilaya tv malam mai gabatarwa barka da warhaka a gaishe da malam muhammad ali ga salati dubu goma allah kara wa jagoran harka musulunci sai lafiya to muna godiya sosan gaske kuma saƙonku ya isa ga malam kuma da fatan allah karɓa wannan salati da kuka gabatar kuma allah ba malam lafiya ɗin sai wannan mai sakon shi kuma yake cewa ah, assalamu alaikum shek sannan ku da aiki abin da yake nan ne shek ahmadu tijjani murshidin tariƙa tijjaniya bai yi kabdi ba to habibu daga malam habibu ghana yake cewa to wato kamar yana bayani ne akan cewa shek ahmadu tijjani shi ma bai yi wato kabalu ba na'am bayan nan akwai wannan ba allah to saƙon shi sai dai mu miƙa godiya sosai bai da alaƙa da shi wannan shirin din namu amma bayan nan akwai wannan bawan likita assalam saƙo daga mustapha abubakar hassan kazaure ina gaishe da malam muhammad ali da kuma mai gabatarwa allah ya saka da alheri allah ya ƙara wa alwala ya ɗaukaka allah ya fito da jagoran mu lafiya bi haƙi muhammad wa ali muhammad to malam mustapha muna godiya ah, assalamu alaikum malam muhammad alaikum salam na'am da fatan malam muhammad zai dan daga murya na'am ina ji yawa bismillah malam muhammad yawa dama dan in gabatar da godiya da irin kokarin da su malam suke yi ne hmm. sannan kuma in dan raba da wannan damar in yi tambaya na'am to muna maraba bismillah masha Allah dama tambayar da nake da ita dangane da sujudu shukur ne na'am to ai bayani akan sujudu shukur aha shukur kenan ko yawa aha da kamar yanda ake yin kuma labas to insha Allah duk da dai cewa ainihin maudu'in namu ba a zo kan wannan din ba amma dai Allah da malam zai ba da amsa ko da a gurguje ne haka to masha Allah Allah ya bada eh, ilahi amin to sai an jima malam Muhammad to ina ganin eh, kafin mu dawo ga malam kenan akwai wannan sakon salam sayyidatu murjana lawal daga ghana ta ce allah kara wa malam ilimi da hikima kuma take cewa ta yi kamar da tarbuta na yi wa sheikh ibrahim zakzaki salati 300 yanzu nan to muna fatan allah ya kai ladar gare shi kuma kwato shi ko ya kwabuto shi daga hannun azzalumai bayan nan akwai wannan yake cewa salam alwalaya tv ku taimaka min da kasidar alhaji mustapha umar to yana neman kasida don haka muna fatan insha Allah za a bibi lamarin kuma za a tura maka abin da kake nema muna godiya sosai malam ah, ina ga lirwanu adamu dutse dutse to ah, ban sani ba ko mu koma ga malam kenan akwai wannan to afon to muna da kira ma yanzu haka ah, assalamu alaikum hajiya muna miki barka da shigowa cikin wannan shiri ya jos hajiya mata fasimiya jos to hajiya fatimatu fadimiya jos mune muke barka da shigowa cikin wannan shirye assalamu alaikum ma sha Allah malam na gaida ku yawa malam yana amsawa a ne kamun gaisuwa ta ta musamman ga shi malam Atilla shi malam na malam Muhammad Ali to na'am malam Muhammad yana jin ku sosai ina mashi jinjina ina muku jinjina gaba ɗaya duk sauran malaman da suke ba da wannan gagarumar gudumawa a wannan tasha mai albarka ta alwilaya na'am muna godiya muna godiya sosai na godiya alhamdulillah muna samun karuwa malam sosai sosai da wannan alhamdulillah mm. wallahi eh, ita wannan tasha ta alwilaya wani wato wani eh, kashe ci Allah ya mana mm. Allah mana babban kashe ci sosai sosai wato fata da shi sai hafizahullah Allah kara mishi lafiya amin yake da shi akan samun wannan kafa Allah subhanahu wata'ala sai isa a lokacin da idaci mm. ilahi ajibi ya Allah alwilaya ilahi amin da ake matukar bukata eh ubangiji Allah sai amsa wannan eh, alwashi na wannan bawa nasa mm, amin ajibi ya Allah muna ma Allah godiya mm. muna kuma shi malam eh, hafizahullah albarkacin sa muka samu wannan daukaka Amin. wannan gida na talabijin mm. to saboda haka muna godiya ga Allah muna godiya ga malam kuma kuma muna godiya ga gare ku muna jinjina muku Na. to masha Allah Allah fara ba ba da taba ta a dade ana yi amin masha Allah mun gode sosai sa kuma ladan ku ani zani Allah sa ni zani alkhairi rijai amin mun gode kuma muna godiya sosan gaske ina ta kokari kullum Allah ya kusa ibada sa a yau da sami hmm, ikon Allah haka ne da yake layin akan samu tangarɗa wasu wasu lokutan kuma saboda yawan masu bibiyar layin aka buɗe sai ya zama wasu ba sa eh. samun yayi eh, nasu kiran baya shigowa ga gaske eh, muna godiya sosan gaske kuma Allah ya karba addu'a mun gode sosai Allah ya bar zumunci Allah ya tabbatar da alkhairi ilahi mu muna godiya gode sosai Allah ya saka da alheri to madalla sai an jima to gawa ta ina ganin a gurguje wannan yake cewa salam malam a isar min da gaisuwa ta ga malam mustapha to wanda ya turo sakon ne malam idris unguwar rimi ah, to ina ganin gawa ta malam bari mu dawo gare ka dan ina ganin kamar sakonnin yawanci wasu su suna da alaka ne da suna sa a tura musu wasu abu amma dai a gurguje akwai wannan malam ibrahim yusuf nasara yake cewa asara na makara amma a gurguje Allah ya saka muku da alheri kamar ina ga bai fara kallon shirin akan farkon eh, lokacin sa ba yanzu haka muna da kira assalamu alaikum malam ado mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri to ga dukkan alamun mun rasa malam ado da fatan zai sake kira idan dama ta samu kenan amma yanzu mu koma wajen malam sai ku kasance ta da mu akan makalla akwai wanda ya tambaya akan sujudu shukur din nan da eh, sauransu eh, sajidatu shukur wani abu ne wanda yake mai muhimmancin gaske wato shi ma za mu zo mai bayani akan insha Allah maudu'i mai suna aka amina shafi wato sojeda da ma muke yi ga baki daya an gane muna da maudu'i mai zaman kansa amma yanzu ba shi bane ba muke akai hmm. amma a gurguje za mu ba da amsa akan cewa abu ne mai kyau to akalama kalla abubuwan da zamu dan dakatar da kuma da kira assalamu alaikum malama ruqayya daga fataskum ina fatan na faɗi sunan daidai zakiya usman daga fataskum malama zakiya daga fataskum haka ne to bismillah sai dai na ji muryar taki kamar to na yi salati dubu wadda aka ce a yi nan na yi salati dubu ga annabi to ina so a saka a cikin lissafin kuma ina gaida malam to Allah ya saka to alhamdulillah kuma kuri zarzaki dole eh insha Allah muna godiya san gaske Allah ya karbi salati mm-hmm. na'am gode sosai ilahi wa rabbi na gode to mu mun gode sosai Allah ya sa mun gode sosai Allah ya saka da alheri mun gode sosai sujida shukur shine ya kai goshin shiga sujida ga inda ya cancanta a yi ake cewa a yi sujida din mm-hmm. yakan iya cewa shukuran shukuran shukuran lilla su uku ya wadatar ko ce shukuran shukuran shukuran shukuran shukuran na biyar sai ce lilla. ko in yana so ya kai shukuran shukuran sau goma na goma ya ce lilla. duk da a lokacin sai na kan eh, ko sau ɗari ne kan ƙasa sai ce shukuran shukuran ya kai na sau ɗari ce lilla misali Mm. shi kuma me yasa ake mashi shukur wato ya samu wani abu wanda yake misali na murna ko na abin da ya kama da na ni'ima ko yan kwalla ma suna sujud da shukur idan mutum ya saka wato kwalla a raga to ina ga wanda kuma ya idar da sallah kaga zai fukace wannan musamman godiya ga Allah mm. to ga ta ina ganin bari in dan ƙara karanta wasu sakonni ne so kafin idan kuna da wasu kalmomi haka wani yake cewa shi ma dai batun salatin ne Eh, muna godiya sosai to assalamu alaikum malam kabiru ana haka da fatan kun shigo cikin wannan shiri lafiya wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam jamilu kamar kullum sana kabiru ana haka na'am murya ka dai ta danyi kasa ban san me dalili ba to kana jin zaka eh muna ji amma gaskiya can kasa kasa sosai kana jin zaka eh muna jin ka bismillah muna jin ka malam kabiru ana haka muna jin ka yawa mm. a matakin farko ina a gaida da jari na kuma gwani na muhammad ali to masha Allah to malam yana ji godiya malam kabiru ana mun gode sosai da sada zumunci lallai ina da bangaru da danya kamar mun ta ta kaɗan. da mm. farko dai ina a sakon da ya shigo da zama na idris bari ni ko da dina ne kuma ina jinjina mashi ina ina ina da shi kenan abu na biyu hmm. a dangane da alwalaya tv mm-hmm. to da wani mu yi yin tani to wani wasu muna yin shiru ne ba mu wani mu ji baki da fita shigowa mu ana samun natija dangane da wannan gidan ko mm. kuma ana samun natija wannan shi ne wallahi billahi ni na mun na ta ce za a gangaro za a gangaro za a zo a haka kuma akan akan kan muke Hmm. annabi alaihi salam wannan shi ne a ƙarshen al'umman duniya ko al'umman a tsara hmm, malam kabir ana haka layin naka yau dai gashi ban sani ba ko gurin da kake ne yake da 'yan matsala haka to insha Allah muna fatan muna sauraron ka insha Allah muna sauraron Allah ya bar zumunci eh, akrama kalla ina ganin kuna cikin bayani da na so in karanta wannan sakon sai daga sakon kusan yana da alaka da shi ma batun salati ne yake cewa yayi to muna dai godiya sosai na'am abin da muke eh. cewa shine eh, sujida na shukur yana da muhimmanci sosai ga duk wanda ya samu wata ni'ima Allah ta'ala ya ba shi wata ni'ima ya azurta shi misali mm. da wato misali yanzu kamar haihuwa ce ko aure ko abin da ya kamata ko wani abin sai ya ɓace sai ya gani mm. misali kaga zai ji da shukur haka sa ya zo tara ta yi kyau sosai masha Allah masaransa da ya shuka ta yi kyau zai ji da shukur misali an gane ya je wani gari ne ya dawo lafiya to afwan malam na'am shukran muna da kira assalamu alaikum malam muhammad mansur na'am wa alaikum salam assalamu alaikum alaikum assalam yawa to bismillah malam muhammad yawa dama na su ta ko su malam sun wuce wajen tabbayan nan ne na sujadatu shukur din nan eh eh mun ba ku ansa ana nan kanta amma kuma mm. a yi min afuwan da Allah akwai neman ƙarin bayani tun da ana kan abin duk da dai kun ce ba kan in muke ba amma a yi min afuwa mm-hmm. na'am na'am eh, abin da nake son fahimta misali sujadatu shukur din a wannan lokaci ya kamata na yi ta duk da dai su malam sun ce idan mutum ya samu abin farin ciki ina son in fahimci yanzu misali babu alwala ina iya ya samu abin farin ciki ko na fahimta na to sannan kuma misali ina zaune ne abin farin ciki ya same ni babu riga a jiki amma akwai wando ina yi in yi ok yanzu ya fito a fili to kamar hukunce hukuncen ta zai shafa kenan hakam eh to ba kai fiya din ba misali eh haka fiya din magana ta ba komai dai kida filin naku ne duk da dai mun bukan so ya zama an tsaya a cikin maudu'i amma dai filin naku ne yanzu dama lokacin naku ne Sosai. insha Allah to ba komai yanzu malam Allah da zai muna muna neman addu'a muna neman addu'a mu addu'a akan Allah ya gaggauta kwato mana da gora ilahi ilahi amin insha Allah ilahi ajibi Allah insha Allah eh to muna godiya sosai to aka akar makalla eh, yanzu yana batun a hakam kenan eh, kaifiya din ma ba laifi bane a ƙara bayani tunda bayan shi mai tambaya din wasu ma za su amfana na'am duk da yake za mu ba da ansa amma dai ba maudu'in mu bane ba an gane ai mm. illa iyaka muna so yana so ya ce shin misali yanzu kamar yana cikin zaman sa misali wala alama ya zamanto a jikinsa babu wani abin da ake ce mishi kaman kaya a jikinsa mm. sai wani abin farin ciki wani mishi bishara ko misali yanzu mukaddara yanzu kamar zaman da muke sai aka ce ai malam zaki ya fito kamar hmm. wannan bishara din Allahu akbar gashi nan cewa an sako malam zaki yanzu hmm. na'am di yanda kake zaune kawai ka kalli alƙibla kai me ake cewa kai su ji da shakur kana da alwala ko ba ka da na'am na'am na'am ba sai mutum na da alwala ba ne ba an hmm. gane wata kila sai dai ko kila ga mutum wanda eh. kamar idan zama turbar akwai sunan Allah a jikin ta kila ko na eh, a wannan shine sai bayani ai saboda maratib ne yawa na yanzu kasa ce kawai ka samu a gaban ka sai aka ce ai yanzu malam zaki ya fito me kake jira akwai takarda kana iya kai sujud shukur mukaddara cewa baka da wani kayan ajiye kana iya ɗaukar riga ka yafa misali kai sujudan ka shukur mm. bai da alaka da cewa misali dole sai na ji na yi alwala yanzu masu yan kwazar suke ai a lokacin da yake yin sujud shukur ba cewa yake sai ya alwala ba ita shi zai mm. shukur takan zo mutum ne wani lokacin ba tare da ya shirya ba na'am wanda yake so tare da sharuɗa yana da kyau misali mutum ya yi alwala ya zama ya samu wuri mai kyau mai tsarki ya zauna ya sujuda shukur amma ittifaqan sai aka maka bishara ai malam zaki ya fito kana nan zaune yanzu inda kake kawai sai kai da shukur yaya kake kana da laula ne a a za kai yi da shukur ne kai. a matsayin cewa kai goshi ga ƙasa kankantar da Allah cewa na gode Allah da wannan da eh na gode da wannan ni'ima din da kai mana mm. an gane ko mm. na'am in mun zo babin alwala ne ko babin sallah ne ko abin da ya kama da haka wannan dole sai da mm. abin da ake ce mishi alwala wato ita dai ba ta karɓo waɗannan sharuɗan na sallah kai tsaye ko kuma ajza'ul mansiya in an zo a cikin hukunce hukunce na sallah mm. misali ana bin ka sujida misali sai ka manta baka yi ba ka kana iya zuwa kai muna da wani bawan Allah asam to assalamu alaikum malam Ado Abba eh, assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na yi wa malam fatan alkhairi to masha Allah muna godiya da fata malam eh, kuma na fata Allah ka fito mana da jagoran mu amin shek zazzaki ilahi ajibi ya Allah Allah ka karya dukkan wani makiyinsa ilahi ajibi ya Allah jama mai kaunar abin da suke yi amin ilahi ajibi ya Allah mun gode sosai mun gode to muna godiya sosan gaske Allah saka da alheri kuma Allah ya kara wa kuma Allah ya karba da ilahi ilahi mun gode sosai to muna godiya sosai gaske malam ado Allah saka da alkhairi saboda kenan eh, eh to gaba malam na so da a gurguje kafin ku kammala wannan bayanin naga akwai sakonni haka ah, da farko daga malam Ibrahim el tafsir yake cewa assalamu alaikum muna muku fatan alheri Allah saka muku da alheri muna addar Allah ga wata fitowar jagora Sheikh Zakzaki hafizahullah ilahi ah, malam to nan kuma ce to malam Shehu magaji azari injiniya ni da iyalina da kuma dan uwa mun yi wa shek zakzaki salati dubu ashirin to yana bayanin salatin da suke to Allah ubangiji ya karba ya sa kuma ya zama sanadi na fitowar su malam wannan ma yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina gaida malam muhammad ali Allah ya kara lafiya sannan kuma ni ma zan yi salati dubu biyu insha Allah daga datti na malam sabon gari na malam sabon gari zaria ah, malam datti muna godiya a gurguje dai gaba ta wani afon wannan yake cewa assalamu alaikum ah, alwilaya tv hausa ni ne baban abdullah ina gaida mai gabatarwa da malam kuma a turo min da wancan na wancan satin da na wannan satin Allah ya saka to wannan insha Allah zai zama za a tubiyo lamarin kuma za a wannan a gurguje dai wanda yake cewa waɗannan hadisai aka dogara da su ake yin ƙabalu sunana Adamu Salihu daga Kano Allah ya taimake ku to kaga shi sakon shi da ya shigo da wuri da eh, tun da shi yana magana ne akan madu'i wannan kuma ban Allah ina ga kamar yau ya ce daga abdulkarim Karim shi ma yana magana salati ne an gode sosai ah, wannan kuma shi ma yake cewa salam daga Adamu Ibrahim Koko dan ku yi hakuri na kira karfe sha 11 na dare ina son ku taimaka mini ku sani cikin shirye-shiryenku eh, na dinga samun labarai to insha Allahu shi ma masu kula da wannan bangare din za su duba kamata malam akwai duk saƙoni amma ina ga zan ba da haƙuri musamman afon akwai akwai wannan bawan allah malam sambo balarabe sokoto to shi ma dai sakon shi kamar ba lokaci amma dai muna godiya sosan gaske ga ta malam ban sani ba ko da minti daya da yake lokacin namu kusan ya kare so alhamdulillah muna godiya ga dukkan waɗanda suka yi mana mudakhala a cikin shi wannan wato mawdu'i ko kuma wannan shiri da muka gabatar mm. da ma waɗanda ba su same ba suka yi ta muhawalan su same ba su samu ba sannan kuma abu na ƙarshe shine cewa abin da dai muka yi ta kiran yan uwa shine a yi ta haƙuri akan wato jarabawa da muka fuskanci kawo kan wannan lokaci nasara tana nan wato a kusa sannan kuma matakin da dai kuke bi na hankali da shari'a a wajen fitarwa ko a wajen wato kwatar 'yanci da sauransu to abu wannan matakan da na hankali da shari'a don a kai ga abin da shine muke da bukata kowa ya kai shine wato fitawan su malam hafiz alhamdulillah ga tuwanan na'am shukran Allah ya saka da alheri masu kallon masu girma kafin mai ban kwana muna miƙa godiyar mu sosan gaske musamman ga waɗanda suka samu damar yin salati domin ganin cewa Allah ya yi amfani da wannan kimar salati a wajen Allah subhanahu wataala da darajar shi da kuma wanda da kuma daraja wanda ake yi wa wato manzon mu manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sanya ya zama wannan sanadi ne na kubutar malam daga hannun waɗannan azzalumai muna godiya sosan gaske kuma muna ba da hakuri wasu sun kira waya ta nan wajen wasu sun turo audio ba zai yi wannan ba wasu ma sun turo sakonni ne lokaci yanzu ma haka sakonni suna sakowa muna ba da hakuri sosan gaske kuma muna kara wato taya ku murna da kuke kasancewa tare da mu da fatan Allah ya sa mu amfana da abubuwan da muke ji a nan ne gaba ki ɗaya muke ban kwana da ku sai dai insha Allah sati mai zuwa za ku kasance tare da mu kamar wannan lokaci a cikin wannan shiri na hanya madaidaiciya a nan ne kuma muke yin ban kwana da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm-hmm. madaidaici hanya madaidaici